فبأي آلاء ربكما تكذبان To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijinku masu yawa kuke karyatawa, ya ku taron mutane da aljanu,